kuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a masakar jihar ne ma'ana Gombe State University muna haɗuwa a irin waɗannan yammaci a waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata Ramadan muna haɗuwa ba don koyar da yin karatun alƙur'ani

mutane ba za su faɗi ba a ɗaki daga ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna kare tsuntsa tsakanin su a daidai mutuwa ta sauka a kan rahamar Allah ta dole sannan mala'iku za su kewaye sannan Allah zai ambace su cikin mutane na musamman na Allah ya samu dace Allah subhanahu wa ya samu masu da ruwan karatun yi a cikin suratul mulk mun tsaya aya ta ashirin da shida a darasin da gabata za kai ashirin da bakwai a cikin wannan sura suratul mulk an tura tambayoyi kafin karatu wannan da farko ya yi yana so a ba shi shawara yana son iyalinsa amma gaskiya tana da fushi sosai tana da fushi sosai da sosai sannan kuma ita duk karamin abin da ya faru sai ta so a yi magana sai ta so a yi magana a kai ba ta overlooking ba ta overlooking abubuwa mana ita mana amma kuma tana da sosai kuma yanzu haka ana sauka na biyu a cikin wannan ramadan biyu to ai ka gama magana zai tafi gida a wajen lawo da ana ana ma umar mu'minina matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu ta'ala anha tace tana da kunciya tana da kishi amma nan da nan kuma take da kowa ya ta da aiki kawai da take da koyi aiki a gida da kuma gama abinci a kan lokacin da karan baki ka zama da duk sifofi amma ta ce tana da kishi amma kuma tana da koyi koyowa to kai ma ta ce tana da kishi kuma insha Allah za ta zama mai koyi koyowa in ka dace da addu'a kuma kace tana da karfi ai wannan sifa da kuma ana kan kai ba kowa ya samu wannan ni'imar da ka samu wata tana da ciki ko ba ta da sauki kai za ta tana da ciki amma tana da sauki sai kuka gode wa sannan tana sauka na biyu a cikin wata ramadan kuma ba ta da alheri ba dama a lokacin da dama yau ta ya fayya shi ka mai dama a karkace a kashe karkace karkace a kan za ka yi wani mutum ya masu wani ɗabi'a da kuma sai ya zai da wani ɗabi'a za ka kawo yadda ka amurci sosai yi nan sai ka goge kowa da kuke karanta da wani ke tana da ciki sosai ba wanda ya ke komai amma da kake amma tana da sosai sai da kowa ya ji daɗi ba ka duk masallaci aka ce a kamar nan an zama da aka sai ka yi ƙoƙari da ke kayan ka kyau kuma ka shigo da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da kake da shi na nan kai ma yanzu da za ka rubuta takarda da ta gaya mana abin da kake kuma ya zama hana da ni ya ce daga ƙarshe malam yana neman addu'a Allah ya ƙara buɗa masa ƙwaƙwarwarsa ya san Qur'ani sauran Qur'ani a gida kana son ganin shi har sai ka dame kawai ka zama almajiri ne na da ni Allah ya sa a dace to kawai ana iya ganin wani abu wanda bai yi ba a duk wani abu ko wani abu ba masu yawa na asali da haka ake hakuri kana haƙuri ne kana haƙuri da kai haka duk ake tafiya Allah ya sa a dace wannan kuma ya yi sallama ya ce malam idan NGO suka gina goma sai makwabtan goma suka ja ruwa suka kai gidajen aka daina kunna wa talakawa shi ma cin hanci da rashawa ne idan da zai masu masana aikin goma da ke fara ban sani ba amma yadda da jira da sun sai dai wasu da sun cewa bawa idan an tura shi yawanci idan ba a yi amfani da shi yadda ya kamata aka tattu da ruwa ko yana babu ruwa sosai ba aka kai kan samu matsala an fito ma ya rika babu ruwa za su mawa ta sun dinka shi kuma a ce a a a rika kunna wa talakawa amma kamar yadda suka zanta da ruwa an daina kunna wa talakawa in har haka ne kawai kuskure a yi kokari a nuka kunna wa talakawa in har ba zai ɗau nauyi da gidajen makwabta da talakawa ba sai a raba daidai da daidai kaga sun da wannan gidaje ne ta iya ba su lokaci da daddare gida ba ba su lokaci da suka dace a anguwar kamar suka alkhairai ne ko da haka bai kamata sai zama abin tashin hankali ba a daidaita a tsakanin talakawa su samu waɗanda suka dace kuma gidajen su waɗanda da hamdu su samu kamar da zama cin hanci da rashawa ba kwallo ba cin hanci da rashawa ba ya cin hanci da rashawa to dai an takaita insani da zai zama kwauta sun ja to sai a gyara da zama kuma yana samun makwauta su samu da rashawa samu Allah wa'ala wannan ma ya yi sallama ya addu'a kan kai yake ma da ina son mun san sarwa a nusantar da yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke koyar da sahun haɗa sahun sallah haɗa sahun sallah shi ne yadda yau ya tsaya to farkon da za a tsaya shi ne tsekin bayan neman a rushe bayan neman dama da hagu gaba ɗaya to idan mutum ya shigo masallaci ke koma da damar neman kuma da suna cewa a rika balansu in damar neman ya tafi da yawa sai a koma kuma ana shiga ta hagu ne amma gaskiya damar ne ma sai za a rika in mutum ya shigo masallaci shi yakan je sahu kamar farko kenan damar neman akwai step to shi ne kamar da ya ta ke kan ba idan kan farko ya fika shi za a tada sahu na biyu ba daga can damar neman kuma za a yawa ya zo tsakiya cikin bayan neman ko da nan ne kusa da neman an zanta da kowane sahu da zama kusa da neman tsakiyar tsakiya cikin bayan neman bayan tsohu na ɗaya a tada tsohu na biyu shi ma ana gina shi da wani da aka gina na farko in na biyu ka shi ma na uku haka ne ya ke bayan neman zau ta'ala ala haka a suna ta tabbatar da yadda ake jera tsawo Allah ta mu wannan kuma zai baiwa Allah ne da dubu da suka dace ce ita yau ta kai shekara ta ashirin da biyar ana gida Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara ta samu aure ba to amma tana shan fama a wurin mahaifinta in ta yi zai kamar da tsawa da ta fada ko za ta nemi wani bukatu kawai da kuɗi za a saya amma sai hana ta kuɗi wajen ba ta fito da mijin aure ba ko da haka tana shan fama su sosai da ta san kawayenta waɗanda dalilin irin hali da suke ciki sun ba shi wasu mummunan hali to tana so a yi nasiha da iyaye da iyayen sani cewa su ba su ne za su iya kawo na wasu lokacin da Allah ya kawo. Daga wannan gaskiya maganin da akwai tausayi a Annabi zama alaihi wa sallam wanda duk Allah ya ba shi ya'ya ma ya guda biyu. Ya tauke ya ga ya kula da su har suka kai matsayin aure ya aure da su wasu da wani hijabi da ya wuta. Har wata mata da ya tsara sunan da kare guda da kwarki a rasuwa ne a cikin wannan ba ƙaramin daraja ba ne in Allah mutum Allah ya ba wa mutum ya kamata mutum ke tsaya ya kula ta kama da wanda ke maganganu cewa samun ƴaƴa mata ya fi falala a kan samun ƴaƴa mata maza wasu ke kama wuta da ayoyi cewa an zama wasu roƙi Allah kai ce amma ƴaƴa mata su roƙa kasuwar da a aiki a Allah su da ya da irin falala da ya ambata haka lura da wannan duk da bata samu aure ba ko ƴar mutum ne kai tsaye ko ƴar ɗan uwansa ko kuma ƴar anguwar ce ƴar makwabta abun tausayi ne kuma abun abu na daidai. Yau ba ta samu aure wannan wani al'amari ne daga Allah kuma jinkiri yana iya zama alkhairi ga rayuwar da rayuwar addinin ta da ma al'ummar da za ta haifa nan da wannan mai dace ba iyaye su kai wa su mata tsawa su bai dole a ƙa'ida a shar'ance uban ne zai tura ne ba ita ba in na zaune har sai Allah ya kawo Allah ya mata ɗabi'a na kunya ɗabi'a na kaza ba ita za ta zo tana bi tana nemo wanda zai aure ta ba a saboda darajarta da kimanta mutane ne ma za su nemi ita yadda ita so su aure don ka iyaye inda duk mutum yake zai kunta tawa yarsa wai don ba ta aure ba gaskiya zai shiga kakawa wa Allah zai yawa a cikin mutum yayi haka mutum kula wannan amana Allah ya ba shi ya ci gaba da yi mata addu'a Allah ya kawo wannan guda miji na kwarai kullum addu'a ne kenan kana duk wanda ke bukata in dai bai karfin sa ba duk dai gurgurun abu da zai yi kuma ya dace da shari'a shi kuma wanda ya zauna ya ba ta nuni ya biya mata bukatun da da kula da ita ya kula da tarbiyyar ta ya kame wannan bai dace kuma ya yi wa ɗan gori ya wani samun aure wani ana ta yi sai sa ta zama wani iri idan ta zama da rashin yin samun to za ta waye gari gaba ɗaya ba ta ke jin daɗi da ni ba ba daidai ba duk inda harkar auratayya take da ta duk da kai yin zai to ba a so a kunta ta mata harkar aure ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zawwaju alwaju alwaju a ƙarƙashin wannan za ku zo zuwa da wasu cewa imam ahmad da imam Shafi da imam musa ta'ala kuma ganin cewa ma auren da ke ga wanda ba ta so wannan auren da yi ba sun sa soyayya rukuni ne daga cikin wurin aure to idan mutum kaga da asirar sa mace in ta aure wanda wanda ta asirar sa mace ga wanda suke so a ana ta so da wani dalili na wanda bai taka kaza ya kada Ko wani abu ko wanda kurakurai ne amma al'adun mu sun shiga ciki sun murna auratayya sun murna abubuwa kuma a tausaya wa 'ya'ya mata a kula da su a yi musu addu'a alkhairi Allah ya ba su mazaje na kwarai ita kuma har da da ta samu wannan da ku sani cewa nau'i ne na jarrabawa daga Allah kuma ba a yi wa Allah gaggawa tsarin Allah shi ne daidai Allah kuma baya kuskure sai Allah ya bar su ba su samu aure da wuri ba wannan shi ne an kai don Allah ya ci su son su kama da yau su kan kani ba wanda ke son shi kamar Allah don haka ki gode wa Allah ki ciwo da addu'a da kamewa ki yawan ki ambaton Allah Allah ya san bukatar ki kuma ya san ki sani bukatar kuma ya shirya ki abin da ba su sani ba haka ki kokari ki haƙuri ƙara daurewa kar ki biye wai wasu ƙawaye sun shiga mummunan hali ki duba girman Allah ba ki duba maganar ƙawaye ko kuma ki zira da mana ke je a wani duka shi ma yi shi ma bawan Allah ne wanda ke ma wa Allah ce amma dole ki girma mana ki ki masa biyayya a lokaci guda kuma ya ke ba da dokar Allah Allah kuma tana kawo miki miji na bari gare ki ya sa ki samu aure cikin lokaci da ya dace wanda zai zama alkhairi da yake ba shi bibi na kwarai da duk wanda suke da irin waɗannan tsurori ana ba su mazaje na bari. Wannan su ne tambayoyin da aka turo insha Allah wa ta'ala karatu kuma sai ya aya ta ashirin da shida za mu karanta aya ta ashirin da bakwai da ta ashirin da takwas wannan ayoyi ne kuma faɗi kawai wani abu a dunkule fassara su insha Allah wa ta'ala da muna raye lokaci na gaba. Ah, saboda wannan rana da dama kuma insha Allah wa ta'ala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 تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير اليوم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى حتى قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون نعم waɗannan ayoyi sun tsoko ne Allah ya tsoko da su domin wasu al'adu na jahiliya harkar wajen shiga gida da mutane ana kai ziyara wa juna maza da mata idan mutum ya zo ya samu abokinsa ko wanda ya zo wurinsa ko uwan da ya cikin gida ya ya kamata yi Allah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce ayoyi guda uku a cikin alqur'ani musulmai sun jayayya da su wasu ankara yake na ɗaya akwai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake inna akramakum inda atqakum mafi daraja a cikin abu a ma a cikin wanda yake da matsayi a gurin Allah wanda yake da tsoron Allah shi amma da aka wayi gari mutane ne ba su girmama wanda yake kowa tsoron Allah sai suke girmama wanda yake kowa girman gida ko kowa abun hannu sai ga wannan ka auna dole da sosai ke karanta wanda suke ka ce wanda Allah bin Abbas radiyallahu anhu ya zo zamanin da ya samu wannan sun zamanin su bari ma ita sannan kuma sai abu na gaba shi ne halin da suke magana a kan sallama da neman izinin shiga gida ya ce waɗannan musulmai sun yi wasu da yawanci an ji jami'a da su. Ta yaya da al'adu. Ya an so da waɗannan ayoyi da lokaci da mutane su wayi gari idan mutum ya zo da wani ɗan uwansa ya an kwana lafiya ba zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kawai da kuma ya zo da wata ya an kwana lafiya shi idan mutum ya gidan abokinsa kuma sai kawai yana zuwa sai ya shiga gidan ya ji da tsakar gida sai ta gani na shigo shi sai ya samu ma wani sani da iyalin mutum da shi mutum ba sa so a gansu a cikin halin da ya gansu amma ko da sun ya shi su ya ya ka zama imamu ko ne rahimu Allah ya ambata cewa da daga cikin dalilan tsoron waɗannan ayoyi ko wasu cewar Allah baban ya tashi ɗaya da ita a lokacinsa ya zo gidanta da suka zo gidanta sun saba wa da lokacin kawai shiga ake mahaifinta ne amma abokinsa ba muharraminsa ba ne a abokin baba zai iya auren ya ko ba ko shi zai iya auren da yarsa ga abokin sa kaga a cikin nan abokin sa ba muharramin ba to shi kenan shi wannan mahaifi sun tafi da abokin sa zai zo gidan yarsa da ya zo kawai ya shiga tare da abokin suka shigo tsakiyar gida kace sai suka same ni a cikin wani hali ba ana so a ce mutum ya gani a wannan halin kace ba abin da ya gane ni ba ma mahaifi na ba

ban yi laifi ba gurin Allah kuma za da suna da ya duba girman mahaifinka ki zai ba ta amsa ba da rasu da ban yi laifi ba ta hankali da kuma kai ta tashi za ta tafi kila mala'ika da jiriyar da waɗannan ayoyin ya ayyuhan ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'inu wa tusallimu ala ahliha yan kuma da kai iwa ne kan ku gidaje in dai ba gidajen ku bane har sai kun san nuna alamar gurgur sannan ko ku yi sallama waɗanda ke gina sannan ku ce in shi ko a arikulu bayan mutum ya yi sallama in an asa sallama ba shi ne sai shiga gida ba kuma da zai assalamu alaikum wa rahmatullah kada ki wa alaikum assalamu wa rahmatullah ko ya fi cikakkiyar sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh ba sai shiga ba shi ya ce a arikulu in shigo ko da ta yi shigo ba da amma da shi ko mutum ne gidan ne ko faɗan kwan ne gidan ne ya yi wannan zuba a cikin wannan tura ta cancan. Allah ya ba da salatu a wurin su. lalu hatta ƴaƴan gidan akwai inda ba za su yi ba ƴaƴan mutum da ya haife su akwai lokutan da in ɗaki ciki da falo in suka zo ya cikin su falo bai halatta su shirki in dai mahaifi da mahaifi suna cikin ɗaki to cikin gida kuma da ba ɗayan dole ne an ne yi ne ya ke shiga ko da kan wani matar abu da zai ba a rage lawo da lani an san sun barbu Allah sun da lawo suna kusa yana su da da misali ya ɗauke shi kamar na a gidan da yake kowai ya saba shigowa ya kuma sauransu amma sai na ruwa a yanzu sun yi shigo sai daga abu da zai ba wani mijin da ke nan zan sai na ba shi sai sai a kawai ki shayar da shi mana ya zama na wasu da sun zaɓai da suka ah, na da sura ta kawo misali ɗan miji ko wani miji ba da da sura da ce a ɗan miji wani miji mutuwa kenan bai dace ya shigo da iyali da ba yanzu kan kace za ka kawo wannan a cikin al'adun daga an shiga damuwa da mutum amma haka ayoyi ce kuma shine saukar da yake saukar ayoyi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da zuwa a daidai a zuwa kawai sannan Allah ya ji jini misali wani ya zo abokin ka na zo da aka nemi yanayin ilimi ya yi sallama suka ce a'a wani alwani guna shi ta kai ka dawo kenan da in dai shi bawan Allah ne ne oh, ya umarni Allah da shi Allah zai ja da ya kuma da yana cewa wani muhammadi ne ne gidan su wani ya kawo ya koyo rayuwar turawa aka wani zai alhali rayuwar muhalli rayuwar muhalli Allah ne ya waɗanda abubuwa ne waɗanda suka saba da zama wannan shi irin rayuwar jahiliya wanda Allah ya saukar da ayoyin da ne na sannan sallama da neman izini ko kuwa ya ce ki ta zo gidan mutum assalamu alaikum wa rahmatullah kai kan wasu ba sai ka kara ɗaga wuya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi sai ka kara ta uku ka kara wuya in kai uku nan ba an samu ba shi ke ka ja jiki ka in dai kana so ka bi dokar Allah amma in kana so ka kuma biyo zuciyarka sai wani ya amma in dokar Allah da ta jiki abu ne ta Allah wannan ayi Allah ya ya yi ya ko wa asa wa Allah ya ce aka kira ya ta ko ji ta ta ne sai waye shaida cewa haka ne ka'ida suka ba da shaida na kuma yari a zuwa Sa'adu na Ubada yana cikin gida masu Allah su tsara sun zai ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a alal bai. Sa'adu na Ubada ya yi mako ne, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maza da tsara zai sake ɗaga wuya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a alal bai. a wato wannan magana suna sun sake daga ta kudu yana an bayar da fitowa magana suna ya juya ta yi zai zai zai bi abi an ta da na manke ka da mahaifiyarta da mahaifina duk zai ba da su da ne da rayuwa Rasulullah tun da bakin kallon ka zo ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an sa daga na farko shi kenan ya isa ai na fito da kai ta maimaita shi da ke an sa a hankali ba kuɗi to nan su ne abubuwa waɗanda ya su mu zuwa da su ga mu'amalar shiga gida abokinka ya halatta ka shirya shi cikin gidanka amma sai ka je ka ce wa mata ku shirya ya halatta ta ka ta sa hijabi ta kawo ku abinci sai da abokinka ta hajjin sai komai zuwa da ya halatta haka shiga har falon matarka da abokinka amma sai an gaya mata ta daidaita ta shirya kuma ba za ta ce haka kawai ba sai ta sa hijabi saboda abokin ne sai shi ta kai ba ne ta koyi adonta ta ajiye muku abinci ta ajiye muku ruwan sha shi da sai da wani amma aboki duk abin da kasa in mutum baya gida bai halatta shi gida ba bai halatta shi gida ba bai tantance kawai ita kaɗai a gida a ya halatta za ta iya fitowa daidai wani guri shi kuma ya je daidai wani gole da kowar gida akwai kebane ko kuma akwai kaya da wannan abokin ya bayar a kawo amma lokacin da ya kawo kuma kowa a da ita. idan aka yi sallama a ba kowa amma a je shi a bakin koma zan ɗauka sai a je a bakin koma koma yana ɗauki yana je ya bayar da ɗan jawo koma ɗauki da ɗauki amma in da yana nan sun saba shiga da shi wannan da izini ne. Kuma da irin wani da al'adu kuma ya kamata mu nisance su mu tsaya da koyi na tsarin alƙur'ani da sunan manzara sallallahu a wannan babin gaskiya mutane suka ɗauka sun kace za ka kwatanta abin da alƙur'ani ya koyar sai ɗauka kayan tsanani wasu sai su ɗauka ka ƙi yan uwa wasu sai su ɗauka kana da tsanani to wasu na duba hasuwar nassin alƙur'ani ko da alƙur'ani ne kira da su kwatanta balle ma dukkan mu mummune da su aiki ko da kan yi ƙoƙari irin waɗannan abokanai kowa yana da iyaka har kowa kowa yana da iyaka haka in ka je gidan wanka ko ka je gidan babbanka sai sallama shi tsaya shi a shigo wani wani shi dokar Allah ne ba wai al'ada ba ne ko ina ga waɗannan su ne abin da ayoyin suka kunsa da sai mun masara wa insha Allah wa ayyuku insha Allah ta'ala wa in muna raye da izinin Allah wa ana ayoyin za mu tashi ya fassara su abin da ke karantarwa kenan kawar da miyagun wani in ka haɗu da ɗan uwa ko wanda aka saba al'ada a cikin sannun ku ne ka samu da daga cikin sannun ku ne ko ka samu da daga cikin sannun ku da aiki yana da cikin abu da Abdullah da Abba radiyallahu amma ya faɗa cewa aka da al'adar da yake a jahiliya har yanzu za ka gana wannan ko mutum zai zai barka da kuma ba kuma haka wasu wasu mutane kuma saboda wai son su da addini suna da kawo sun fi kowa in ka kai musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suna faɗa da ayin Allah komi jimmarka ba ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai ga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi ya amsa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh zai kuma kullu to duk wanda ya ba sallama in ba ka ansa sallaman ba ka yi ne malamai ka ce ansa sallama wajibi ne yin sallama ko sunna ce wajibi ne ko ba sallama ka amsa kun na ku yi tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha don haka irin wannan a tunani da cewa wani baya cikin amma da kuma ya mun sallama ba zan ansa ba Allah wannan laifi ta kawo ayoyin Allah duk wanda ya ma sallama yana da irin shirmi ke ka ansa wannan sallama din ita ce ita sa a jikin wantaka yanzu da wannan lokaciwa to ya kuma yi yake da duka da lokuta an ji ma wani lokaciwa haka gobe ma haka jibi ma haka zaka ka ce kai ka mutum ba na ba ya kula mutane ba ya kula ko da kina ajiye kuɗi na wuce ko na ba wuce da wannan kuɗi amma da zan zo wuce ba ko ko assalamu alaikum wa rahmatullah wuce goyi wani ba assalamu alaikum wa rahmatullah wuce wannan kiwa kiɗin da kanka sai ya ma sallama haka ne dole ki ce abin da yake kawo damuwa ta ka tsakanin mutane Allah ya samu da Allah ba ba mu hmm? a ya hada da abin da shafi ayoyin nan insha Allah. Allah ya samu na rayuwa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نبينا وعلى السلام على الجاهل والصالحين والجاهل ورب الصالحين

amir musulun umma Profesa usman bala University state university sai mu haƙuri former director former dean professor of medical sciences from university professor Muhammad manga provost medical sciences afwan hod uh, chemical sciences gombe state university professor nasiru wasu professor muhammad manga uh, sarkin malaman malamin malam aliyu uh, malam yahaya ibrahim wanda yake wa na shi shakiki kuma na professor tahir inuwa malam abu sufiyan malam aliyu sauran jama'a da suke haya tebul da kuma sauran uwa musulmi bayan shek fasir da kuma alarama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai kuma da cikin sa da amincewa ya kama wannan yammaci ah, muna cikin ƙoshin lafiya bayan tsawon kwanaki da Allah ta'ala ya sa aka gabatar da wannan tafsiri tun daga ɗaya ga Ramadan har yau muna ishirin da bakwai ga watan Ramadan muna gode Allah madaukakin sarki da ya ba malam lafiya da kuma Allah rama ba su samun bashi ba ko saboda rashin lafiya ko wani uzuri wannan abin wa Allah subhanahu ta'ala ne muna fata ayoyin da aka karanta aka yi bayanin su Allah subhanahu ta'ala ya sa mana su a cikin mizani na hasana da wajen sauraro da karatu da kuma aiki wannan tafsiri na bana an karanta ayoyi kusan 216 ah, tun daga surat alhajj da surat muminun da kuma ayoyi 28 takwas ko da shida na wannan suratun nur wanda za ga tafsirin kusan ka tafiya daidai wa daida aya ɗari biyu da kaɗan a 2024 an fartar aya ɗari biyu da biyu 2025 lafiya kenan aya ɗari biyu da goma sha biyu wannan kuma ɗari biyu da goma sha shida a sani ba ko kuɗin da sai haka dai Allah ta'ala ya kaddara mana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa abin da makaranta zama hujja a kanmu ba hujja a gare ba hujja a kanmu ba ba tare ta lokaci ba saboda lokacin namu takaitacce ne za mu bar da aka saba za mu ba da dama da wasu daga cikin shugabanni waɗanda Allah ya sa su kenan kan jefa kalmomi in insha Allah bar da mu sani wannan majalisi da ake karkar tafsir wannan kusan ne karo na goma da takwas. in har da shekarar corona za ka samu sha kenan wanda ake gabatar da a cikin wannan majalisi tun daga kan wata masallaci har zuwa nan jigon da ake yi shine kusantar mutane tauhidi a ƙida ta musulunci sannan abin da shafi matsayin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani karar a cikin waɗannan ayoyin suratul nur sannan abin da shafi tarbiyya ga matasa da zaman lafiya wanda yake shine kashin baya na addini din gaba ɗaya babu zama lafiya addini ma zai samu tasgaro wannan kuma nasiha ga al'umma wajen aikin yi da abin da ya kamata ka musamman matasa waɗannan suna abubuwan da malami wato mai da hankali a kansu a cikin waɗannan wato tafsir da ake gabatarwa muna godiya ga Allah subhanahu wataala muna yi malam fatan alheri Allah ya bashi shekaru masu yawa dukkanin malamu da suke karantar da tafsirai da sauran jirgin a cikin wannan gari da jiha baki ɗaya Allah ta'ala ya sa musu a cikin nisa na sanar. babu shakka ba wani abin da za mu iya musu cikin musu addu'a ce Allah ta'ala ya saka musu alheri da zakum Allahu anna wa da islami khaira Allah ta'ala ya saka da alheri a ah, mai girma bai tattala da izinin ka insha Allah za mu a ah, wasu daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya sa su kenan su yi mana jawabi binti biyu na fatan alheri insha Allah a kafin nan na su za a yi jawabin godiya a abu shakka shi shugaban jami'a wanda muke karkashin shugabancinsa muna fata ala ta'ala ta da wasu jami'a ta ba da dukkanin gudunmawa da ya kamata bayar daga kan izini da kuma ba da haɗin kai wajen gudanar da wannan nan karatuka tun daga kan shi fayyar tattara na farko profesa mahadi profesa umar profesa aliyu usman alafati da shi profesa ahmad sani ya wuce wanda yake shi ne vice chancellor a yanzu waɗannan shugabanni duka sun ba wannan majalisi wato goyon baya kware da gaske muna fata Allah ta'ala ya saka mu alheri haka nan ah, su ma security na wannan makaranta da management na university din da hizba kowa uba muslim umma wacce ita ce ta ɗauki wannan nauyi gaba ɗaya daga kuma zuwa inda ake Allah ta'ala ya saka da alheri saboda ka ba ta da lokaci ba za mu buƙaci ah,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 muna miƙa godiya wanda ba ta da adadi ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya ba mu iko ya ba mu lafiya ya ba wa malaman mu lafiya da shugabannin mu muka halarci wannan majalisi kamar yadda ya faɗa shekara da shekaru ana wannan karatu ana fafatawa muna mishi godiya da nimomin da ya mana da lafiya da rai da ya ba mu muka zo muka halarci wannan guri shekarun baya ko shekarun da ya gabata akwai wanda suke nan Allah cikin ikon shi cikin hikiman shi ba sa nan muna fata Allah gafarta musu mu da muke zuwa nan muke sauraron malam da jawabin da yake yi muna roƙon Allah ya shigo cikin al'amuran mu ya samu amfana ga duk abin da yake gaya mana shekara goma sha takwas in a ce kowane shekara abu ɗaya muke ɗauka muke gyarawa da yanzu mun gyara abubuwa sun kai goma sha takwas wannan izina ne ga kanmu mu gaya kanmu kan cewa ba mu ta halattan wajen karatu ba tare da ɗaukaka abin da muka amfana cikin karatu Allah sa ya kama ikon amfana cikin abubuwan da ake karantar da mu a ko'ina. Abu na biyu shi ne addu'a da za mu ci gaba da yawan malam a kowane lokaci da shi da Allah ramman shi. Ba mu da abin da za mu ba su don mu saka musu. Mutumin da yake kanta kai addini da littafin Ubangiji ba ka da abin da za ka ba shi. Kuɗi da ya biya shi ba. Muna addu'a Allah ƙara wa malam lafiya da duniyan shi baki ɗaya. Allah ƙara wa malam imani da jin tsoron Ubangiji a cikin al'amuran shi. a ya kare shi da cikin karen shi da shi da yaren shi baki daya tare da shi da alarama malam muna godiya muna godiya cikin wannan hidimomi da ake mana ba gajiyawa ba da ba rana a duk lokacin da aka tashi fadakarwa malam ba sa gajiya cikin aikin da ya tafi addini muna fatan Allah kara musu karfin gwiwa cikin wannan tafiya da muke kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar a duk abubuwan da muke a cikin jami'an nan muna yin shi ne bisa izinin hukuma ta wannan jami'a a kowane lokaci hukuma ta wannan jami'a tana ba mu gudunmawa ɗari bisa ɗari a wannan gaban muke bisa godiya ta musamman ga shi vice chancellor tare da tawagan shi bbc shi bbc a da bbc academy da sauran management team da suke wannan guri baki ɗaya ba komai ba don su ƙarfafa mana gwiwa cikin wannan jami'a bisa abubuwan da muke aikatawa don cikin musulunci a wannan jami'a da kuma garin gobe baki ɗaya muna fatan allah ya shiga cikin lamuransu da ƙarfafa musu su ma ya yi jagoranci da ba su ikon jagoranci cikin adalci ya kama hannayensu da bakunansu da tunaninsu su yi abu da ƙa'idan musulunci kuma ya kare shi da cikin al'amuran za su aiwatar. A mu da cikin lokaci abubuwan da zan faɗa kusan godiya ne da dukkan al'umman Musulmi na wannan jami'a baki ɗaya daga sama har ƙasa ba sai na ambata ba. Abin da yake gudana cikin wannan jami'a yana gudana ne bisa haɗin kan da muke samu na ma'aikatan wannan jami'a a baki ɗaya daga kan shi vice chancellor har ya tafi ƙasa ƙasa ƙasa kowa yana da gudun wanda yake faruwa muna addu'a Allah ya sa abin da yake a cikin wannan al'amari Allah ya kai cikin misali abubuwa da yake gudana na cikin gida a nan da na waje wallahi in kuka je da ake tafiyar da shi abun abun gwani ban sha'awa ne ah, ne ya ke da tsaya a cikin makaranta a wani lokaci har waje ake barwa kuma taro da sisi da mutane suke barwa mai naira ɗaya mai naira biyu mai dubu ɗaya mai dubu biyu haka ake yi ba mu gajiya ba kullum ana iya je don gwargwado muna addu'a Allah kara mutane a karfin gwiwa da himma wajen taimakawa addinin shi da kuma a yi don shi in don abu ne taimakawa dan shi kuma yi dan shi a wani lokaci za mu yi ta taimakawa amma kuma ba don shi muke ba wannan babban asara ne daga ƙarshe kamar yadda shi mai kwatar ya sake godiya ne ma zan yi godiya da hukumar hizga da security da musamman da mu masu zuwa jin karatun mana ake cika masallaci kullum na shigo shiga ban son shigo a cikin masallaci na kan zauna a waje amma duk abun abun ban sha'awa ne a yau in ce za yi karatu aka za ka samu mutum biyu mutum uku karfin gura ba za a same shi ba amma kullum aka zo ciki da waje ko ina a ciki ce gaskiya wannan abun sha'awa ne kuma abun da za mu ji daɗi ne sosai kuma muna yi wa kowa a zuwa da fatan alkari ita wani yanzu mutane suka zuwa da shi nan don su ji karatu Allah ya tabbatar mana da shi kuma ya ba wa kowa ladan zuwa nan da yake yi ah, abubuwa da aka ji na karuwa na karatu kamar yadda na faɗa don Allah muna musa yake suna da kanmu ba ta wata Ramadan ba daga Ramadan sai Ramadan akwai nisa amma in muna suna da kanmu muna gyarawa ɗaya ɗaya ɗaya insha Allah cikin kanin lokaci za ka ga al'umman mu ta dawo abun sha'awa fatan Allah ya mana albarka baki ɗaya wannan kalala na wannan wata Ramadan da muka zo muka samu musamman goma ƙarshe Allah ya sa mu dace a ciki ya yanta mu ko kuma ya zama muna cikin yantattu ne cikin wannan a kwanaki na goma ƙarshe musamman yau da muke cikin ashirin da bakwai ga watan ramadan fatan Allah sun kawo kowa Allah ya kai nizari Allah ya saka Allah ya saka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Profesa Wala Muhammad suna fata Allah ta'ala ya saka musu da yayi magana a madadin mu duka da kuma madadin yawa daga cikin da suke high saboda haka koda ba mu samu lokaci muku ba wa cikin waɗanda suke high table dama su yi magana ba to Amir yayi magana a madadin baki ɗaya Allah ta'ala ya saka da shi ma irin gudumawa da yake bayarwa ba dare ba rana zaka ka kowa dai kalmar salati ne a ga yanda yake ciki to daga shugabanci kyakkyawan shugabanci na Amir na Musulun umma Allah ta'ala ya saka da jiri ba da ɓata lokaci insha Allah za mu miƙa abin magana zuwa ga ɗaya daga cikin iyayenmu kuma wanda suke tare da mu a nan jagorori shine a Profesa Rashid Abdulgani a wanda zai gabatar mana da jawabi fatan alheri a takaice insha Allah. Thank you. والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan lokaci kuma ya kawo mu daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya karɓi ibadunmu ga baki ɗaya da kuma gafarta mana dukkan kurakuranmu bayan godiya ga Allah muna godiya da farko ga shi imam da ya ba da lokacinsa na wannan aiki mai tsada wanda kamar yadda Amir ya faɗa inda wani limamin ko kuma wani mai muka kawo ma iya dan bashi wani abu amma liman kan da mu shi yana professor yana history yana ba mu da kuɗin da zamu iya biyan amma dai Allah ta'ala ya biya shi ah, sannan kuma godiya gaskiya ga shugabanni na jami'a wanda haɗin kansu ya sa ake samun bin nasarori ba na tunanin akwai wani abin da aka taɓa nema da sunan za a yi tafsirin nan ba baya ba ba na tunawa tun lokacin profesor hadi a wannan abin abu ne na godiya abu na uku a ah, tsaya murna ne gare mu gabaki ɗaya musamman fara daga mu ma'aikata a nan jami'a da ɗalibai ma'aikata aikinmu ya kawo mu kawai mu samu albashin mu tafi ɗalibai yawanci boko ya kawo su karatu su tafi amma sai an samu dama da ake mana tarbiyyar zuciya a zo ka saurara to tsaya sati ko so biyu ko so uku ana majalisi sannan tafsir a ce kwana ashirin da bakwai amma aikatan ka kawai ka fito daga ofis ka zo ko ka fito daga hostel kawai ka zo wannan ni'ima ce babba wannan ni'ima ce babba mu yi amfani da wannan dama mu ƙara gode wa Allah kuma mu yi ƙoƙari mu inganta ayyukanmu sannan kuma wannan yana daga cikin masuliyar jami'a kullum aka kafa jami'a na so jami'a tana da alaƙa da mutan gari da Allah yana daga cikin abin da magabatanmu a wannan jami'a suka yi hange aka ɗauko masallaci daga tsakiyar makaranta masallaci yake imam zai shaida da mai samari lokacin cikin abin da ya fi damu shigowar mutane wani lokacin ba daɗi yanayin da suke shigowar da ɗalibai da kuma ga shi yana kusa da hujjatin mata yana daga cikin abin da ya ce a nemi kusa mana da dole fa hidiman nan sai mu yi wa al'umma karatun da ake yi al'umman gari suna bukata na tabbatar a nan wayanda suka zo cikin gari duk ɗaliban da suke nan yawa da yanzu ana hutu ne yawanci ɗaliban ba sa muna roƙon Allah ta'ala ya albarkace mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ƙara haɗa kanmu al'umma musulmi a cikin wannan jami'a Allah da Allah ta'ala kuma ya sanya mu cikin waɗanda al'umma za ta yi alfahari da su da wanda musulmi da wanda ba musulmi za su yi alfahari da jagorancin wanda suke jagorantar al'amarin mu a jami'a na administration ko kuma na addini gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa Allah ya saka ah, Profesor rashid abdulgani dean student affairs university Albasu, kuma bbc bayan sansana academy insha Allah Allah ta halaye ki shawo sa kai nan gwanagwanan kalmomi kuma muna sake taya bayan sansana murna bayan sansana zaman lafiya da ake samu a cikin jami'a iya da alaƙa ta kai tsaye irin darussa da ake gabatarwa a cikin masallaci darussa da malamai ke gabatarwa haka shi farfesa da shi ɗin bayan imam sauran jama'a da suke gabatarwa wajen tarbiyyantar da ɗalibai wannan da ikon Allah ya ba ka sauƙi wajen gudanar da ayyukanka na shugabanci wajen ladabi da biyayya da ɗa'a da ɗalibai suke gabatarwa ba a karantar da ɗalibai tarzoma ko ta da hankali ko na manya ko na shugabanni duk wanda baya cikin abin da ake koyar da ɗalibai <clears throat> muna taya ka murna akan wannan sannan jama'a cikin gari kuma alhamdulillah su ma an kulla alaƙa kyakkyawa kamar da kuke cewa kawun an gawo relationship between town and government wannan akwai alaƙa kyakkyawa tsakanin host community da kuma university community Allah ya kyakkyawa sakayya Allah ya fi mu yabawa sannan a gaba za mu buƙaci tabaruki na CDPT Gaya Sassala Admin Professor Adadi Muhammad Umar wanda yawanci duk tafsirin da ake kusan kullum za ka ganci yana zaune a nan da shi ake yin wani tafsiri a yana zaune a cikin wajen kofar da dimin ke shigowa a bisi muna da Allah na godiya na بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله السلام عليكم الله تعالى وبركاته san suwa professor Sani neman tsaya a kan matakan gaisuwa da aka shimfiɗa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abu uku ne nake son yi bayani a kai. Da farko ina so isar da sakon godiya ma Sheikh Kofiso Malam Hairu Inuwa Ibrahim da irin koyar da al'umma da yake yi bisa ga tarwa na Alƙur'ani da sunan manzon Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma shi alaramma da yake mana kira'a da yake kwakwatan zuciyar mu ko da yaushe muka zo na wurin karatu na biyu Allah yana son tattara maka kan cewa karatun da kai hakon ya isa ya isa saboda na tabbata ba ni kaɗai ba muna da dama waɗanda a yadda muka zo lokacin da aka fara wannan tafsirin yanzu akwai canji sosai ta hanyar da ya kamata ga halin sunna bayan haka a cikin saƙonnin da muke samu a karatuttuka da kake yi wajen tambayoyi da an yana tayar mana da tunanin cewa lalle wata rana za mu tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala Ku yi bayani akan wannan amana da aka bamu na shugabanci akan ambaci wasu waɗanda suke aiko mai musu addu'a saboda wasu haƙoƙinsu da aka dane wasu kuma suna neman alfarma a taimaka musu waɗannan akwai waɗanda suke ga izinin da Allah da daman da muke da shi a ƙarƙashin shi vice da Mr. an Ahmed Yauta muka aiwatar da wasu abubuwan da gwargwadon ƙarfinmu ko kuma izinin da muka aka dora ma kai wanda kuma ya wuce inda abin da za mu iya yi kan koma je mu yi mishi bayani bisa ga shi wannan bawan Allah yana da tausayi kuma duk wani abu da za a yi inda a kan gaskiya ne amma ka aiwatar din da ba kan gaban ka bane muna zai da shi zai nuna ba da ya kai ba ban ko wasu tabbatu da ganin ya wuce ofisina na isar da sakon gurin amma insha Allah zai yi bayani lokacin da ya dace a kai to na ƙarshe ko na uku ina so mu mika saƙon gaisuwa da kuma godiya ga mutanen gari da ɗalibai kan irin goyon baya da kuma haɗin kai da suke bamu tunda aka fara tafsirin nan har zuwa yau ba mu samu wani damar da za a ce mun zo muna raba mutane ta ƙara ko kuma wani ya kawo complain cewa an zare mishi wani abu a irin waɗannan abubuwan da muke so kenan su ringa tafiya cikin al'umma mun gode muku Allah ubangiji ya sa mana ayyukan alkhairi da muka yi a cikin mizani wanda muka yi kuma na kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ubangiji ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Allah ya saka da alkhairi mai girma da Allah profesa Allah Muhammad Umar da ah, muna fata Allah subhanahu wa da ya da muku jagoranci da kuma ba ku nasara har ƙarshe insha Allah za mu gayyaci ɗaya daga cikin shugabanni a mataki cikin kansai na gwamnatar shi ne honorable commissioner ministry of youth and sport development wato commissioner mu kenan na matasa eh, na jiha wanda in an kula kullum muna tare shi a wannan tafiyar insha Allah kar gwaji ya farin gashi ba wai tsoho bane matashi ne a gani insha Allah kadarobin commissioner za mu saurari good good message za ka na wasa الصلاة karim wa نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. هاي السنسلة Ambil University da kuma shi Profesa kuma mahaifi ne a wajena Profesa Sani Umar Ibrahim da kuma bansa wanda malam yake ji shi ma bakwai ya haya gashi nan a fita da mu wata mutane ba su san shi ba so gashi nan a jerin mala sauran professors duka da suke wannan waje a alaikum a ah, da farko magana ne ma zan yi kamar yadda bbc ya ce zai magana akan abu uku to ni kuma akan bizu na farko a kan su matasa da allah ya azurta mu da su a wannan masallaci tun daga ranar da aka buɗe tafsiri muke ganin su kullum ga sunan ciki da waje alhamdulillahi wannan ba karamin nasara ba ce a wannan mataki ta jami'a da mataki kuma ta wannan gari namu na gombe mai albarka wannan babban nasara ce a gare mu kuma ana cikin jajircewa da aka samu na tun daga kan mai girma gwamna zan faru alai muhammadu inuwa haya wanda cikin jajircewa da ƙoƙari shine yasa ake samun irin waɗannan shugabanni shi kansa vice chancellor da Allah kawo mana shi kuma vice chancellor yake tare da su mala duk wannan abu ne da ya biyo layi da an samu wata tangarɗa da abun ba zai tafi direct ba ga a ce siyasa na ke ina bayani ne na zahiri na abun da yake ana biyo shi tun daga sama yawa sai abu na gaba abu na gaba kuma akwai wanda ya turo tambaya ya ce yana so ya zama kamar mala tun rana ta uku na tafsiri so kuma rana ta ashirin da hudu akwai wanda cikin ya sake aiko wasiƙa to na ce dama ina ta so in samu dama in ba da an sahi kuma aka ce in wani abu to da farko dai a takaice a kuma dunkule a shi malam dai ba wai tarihinsa zan bayar ba amma a takaice wato malam ya yi karatu da mutane suka sani irin na allo da tawada wanda kusan ya yi sauka tun kusan ina jin 87 87 lokacin muna ɗan haka aka yi irin sauka da aka sani ake taro da hikima kuma wanda sauka ne a lokacin ma ya gaske ba na sauka na labari ba to wannan kaga sai ka ce kategori na farko kina in ka taho gaba akwai lokacin da malam bayan ya gama da wannan ya zo kuma ya ci gaba da karatu na islamiyya na izala to shi ma kuma sai da ya sauke a layin wannan littafi bayan an gama da na allo bayan an ci gaba a lokacin da malam ya zo ya yi ya zama na ɗaya kafin gwamnati ta fakina ina jin ana kan wasu labarin ma ya je zama tarihi ko a 1995 malam ya yi na ɗaya a bauchi a tafsirin ƙura'ani a gasan ƙura'ani da hajja da kuma tafsiri shi malam ɗin nan da kuke gane sa to bayan kuma duk an gama wannan a 1998 malam ya sake zuwa muna GSS gombe ga professor nasiru yahaya ana shirin waye malam ya zo ya mana sallama har cikin hospital ya shigo ya ce tafiya madina ta taso aka ce mai malam kuma zai da mun dawo muna cikin gari aka ce kur'ani zai je sake karantawa so mutane jama'a da yawa da mata suna cewa to rukan da ƙura'anin nan ba a sanya abin yake ba an cewa ƙura'ani ya sake tafiya madina da ke karanto to kaga kuka ɗauko malam a gugutsire yanzu kaga hawa nawa kenan hawa hudu ko uku to a taƙaice masu ƙoƙari su zama irin malam to wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana so sai a ƙara tsayawa a dajin cire kuma har yau din nan malam in ka shiga motarsa har yau ka sau qur'ani ko ci dangantakar su malam da qur'ani har yau kuma in kana gida ka je kai sallama kai shiga yi ka same shi da qur'ani to kaga kuwa wannan al'amari dole mu sake maimaita wannan ayar wallazi na jahadu fina kuma allazi na ake na humul kitaba yatlunahu haqqa tilawati to ba tarihi gida ma zan bayar ba an ce ce wani abu ne na tije wannan ma zai dan kawo wani haske a na baya to assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alheri honorable commissioner minister of youth and sport development honorable Adamu Inuwa Allah ta'ala ya yi yake kyakkyawar sakayya kuma ba kashe guya yake ba ba duk yaran da yake yana sake kafa guya ga wanda suke fatan zama kamar malam ko fiye da malam Allah ya ba mu nasara sai ana ba da hakuri ƙwarai da gaske saboda suna da manyan jama'a manyan shugabanni a nan high table kuma eh, da abin nan escorts na umma saboda lokaci samun mun yi dizani cewa mu tashi karfe shida yanzu shida da yan mintuna za mu ba da abin magana zuwa ga shugaba namu baki ɗaya wato shine vice chancellor na wannan jami'a professor Sani Ahmad Yauta wanda shine zai zo ya mana jawabai da kuma fatan alheri <laughs>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 wanda Allah ya kaddaro za a rufe shi wannan katun sai kuma Allah ya kai mu a wani shekara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh um professor tahir in ka tsaya a matsayin ga na professor ya zan yadda zauna a nan wuri saboda dalilin ka yi duka tare muka zama professor kuma tare muka fitar jami'a amma na ka sake dora wani abu kuma aka kujerar ta ga shi so a jama'a muna gudiya matuƙa da jajircewa da mutane suka yi kullum suna zuwa saurari a fassaran karatun ƙur'ani sannan kuma da ikon Allah wannan karatuttuka da ake yi muna jinsa kullum da yake ana recording ana watsa social media ko baka ji yanzu ba za ka iya ji a duk lokacin da kake so ka ji ta haushi kejin malam da muna na yi laikin kuma yana following don Allah. A Gombe State University alhamdulillahi ta zo a matsayin ta na university shekara ashirin kusan ɗaya da suka wuce. Kuma alhamdulillahi amfani da jama'a suka yi da kuma suke yi a da university nan sai ƙara ƙaruwa yake yi. Kuma muna godewa Allah da ya ba wa shugabanninmu a tunani na asasa wannan jami'a tun daga farko har kuma yanzu muna gaya wa mutane lokacin da aka ke jami'an in ka temple digiri haka da wuya ka samu mutum ɗaya ya yi digiri mutum biyu amma saboda wannan jami'a tamu yanzu ba majalisin da za ka je ba ka samu wanda ya da digiri ba kuma digirin ma za ka iya samu daga gwamnati university ne mai kyau kuma sai eh, alhamdulillah ah, muna samun sako daga mutane da ah, wayanda suka fita daga wannan jami'a suke suke aiwatar da rayuwarsu wurin aiki da kuma wurin zamantakewa ah, alhamdulillah sako da yawa ya iso ni daga mutane da yawa har da deputy vice chancellor akan abubuwa da ya shafi aiki a university abubuwa da ya shafi a shugabanci a university da kuma sauransu alhamdulillah muna nan muna kokari duk da za mu yi tabbatar kan cewa jami'a ta zauna saboda mu da muka fara aiki a jami'an nan shekaru 18 19 da suka wuce din mun sani akan cewa jami'an nan ita ta mana komai in ka kasa riga mai kyau Gombe State University in ka kawo mota mai kyau Gombe State University in ka ga yaron ka ya je makaranta mai kyau a matsayin ki ma'aikacin Gombe State University Gombe State University ne saboda haka ba za mu yarda muna ji muna gari mu bar Gombe State University ba shi ba za mu yi duk abin da ya kamata mu yi saboda mu tabbatar akan cewa wannan university ta dore kuma tana ba da gudunmowa iyakan gudunmowa da kamata ta bayar saboda ci gaban al'umma kamar yadda mutane suka faɗa ita university ba ta zama in isolation dole a community ake kuma dole mutane ne ake su a yi wa aiki saboda hasali ma a cikin abubuwan da ya kamata a yi shine yana akwai a hidimanta wa al'umma kuma wanda wannan karatun kuma karatuttuka da ake sati-sati da wata-wata shine yake ake jaddada wannan kuma tarbiyya tana da cikin abubuwan da muke bayarwa majalisin nan da kuma majalisin da ake yi a sati-sati duk wannan abun ke sake jaddadawa alhamdulillah muna godiya na musamman a jama'a da suka ba mu goyon baya har muka iso wannan matsayi suka ba mu goyon baya har daga farko har yanzu aka zo za a rufe wannan kuma muna yi wa mutane alkawari insha Allah wani wani abun da aka ga muke wanda ba daidai bane kuma wanda zai cuci al'umma ya kamata a zo a gaya mana kofofin mu a buɗe suke saboda shi jagoranci baya iya yiwuwa sai mutane suna gaya maka abin da ya kamata ino a yi musu saboda mutane kake jagoranci kuma su suka san me suke so dole za su gaya mana insha Allah za mu yi abin da ya kamata cikin Allah ya tabbatar akan cewa university nan ta tsaya a ta zauna da gindin sannan ta tsaya da tsayuwanta saboda banda mu 'ya'yanmu jikokinmu a su zo su ci a alfarman wannan jami'a da aka buɗe ina mana fatan alheri kuma ina yi wa malam fatan Allah ya baka lafiya ya kara maka lafiya Mun shekaran ma kuma mu zo mu saukara kuma mu amfana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muhimmanci da kaisuwarsu wanda yake muna da fili cewa jami'a ci cigaba ta ce karkashin jagoranci muna fata Allah subhanahu wata'ala ya fara masa jagoranci kuma ya yi magana kan open da policy wato shugabanci su abu ɗaya ke duk wanda yake da wata shawara ko wani abu yana iya zuwa kai tsaye bayan insha Allah na kai amfani a cikin za a ɗauka Allah ya maka jagora kuma Allah ya saka maka alheri sannan ƙarshe ai haƙuri za mu gama insha Allah ah, akwai sako ɗaya da Malam Abu Sufyan zai gabatar sai kuma jawabin godiya sai addu'a insha Allah Thank

Allah Ta'ala Allah Allah ya saka da ne da umarnin to da suke da an ce dama akwai a professor nasiru da ya findiga eh, organizer secretary murshi na findiga zai jawabin godiya a madadin umma kuma ɗaya ne a madadin umma shi ne organizing secretary na umma Ganin sai a addu'a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 Allah ya saka da amiri organizing uh, kuma head of department clinical science from the state university insha Allah yanzu za mu saurari addu'a daga bakin malamin muna fata Allah ala ya faɗa mana ayyuka da maimaita mana Ramadan na shekaru da yawa ya sa duk abubuwan da muka yi zama a cikin mizan na sanat Allah ya saka da alheri sallallahu alaihi wa sallam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

gloria hermana hermana Caria da y si tú hermana Córdoba Ramadán hermana Carlos de Ramadán si tú no quieres no vamos a ir a ir a Ramadán ni en la vida ni en la vida y la vida de la familia